Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu a safiyar yau talata da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin a cikin taskar tamu muna ɗauke ne da labarun duniya sannan shirye mu na yau da kullum da suka hada da shirin muryoyin masu sauraro sannan shirin duniyar mu a yau bayan nan shirin tarbiyyar iyali yana nan tafi sannan da ƙarshe kuma za ku saurari shirin afirka a yau da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurari lafiya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe sha 12 da minti 20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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin tahir amin rajiola ga labaran duniyan da farko ga kanansu kasashen iran da venezuela za su bunƙasa fasahar aiki a tsakaninsu wata babbar kotu a ƙasar birtaniya ta amince da maida 'yan gudun hijira zuwa ƙasar rwanda sannan za ku ji cewa ƙungiyar hezbollah ta ce samar da hulɗa jakadanci tsakanin saudiya da isra'ila barazana ce ga ƙasar lebanon yanzu kuma ga cikakkun labaran ministocin sadarwa na ƙasashen iran da venezuela sun amince su yi musayar fasahar sadarwa ta it a tsakaninsu bayan ganawa da suka yi a jiya litinin a birnin tehran kamfanin dillacin labaran it na kasar iran ya ce ministan sadarwa na kasar iran wato isa zarepul da takwaransa na kasar venezuela freddy afred nazare sun amince da su faɗaɗa fasahar sadawa ta it a tsakaninsu a wata tattauna da suka gudanar a nan birnin tehran ministan harkokin sadarwa na kasar venezuela ya ce ya yi mamakin yadda kasar iran ta sami ci gaba mai yawa a wannan fanni a cikin shekaru kimanin arba'in da suka gabata ya kuma kara da cewa gwamnatinsa za ta yi amfani da fasaha da irin ta samu a wannan bangaren don kawo ci gaba na sadarwa a kasar venezuela tun ranar juma'a da ta gabata ce da shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya kawo ziyara aiki na kwanaki biyu zuwa nan birnin tehran inda aka rataba hannu kan yarjeniyoyi fiye da ashirin tsakanin kasashen biyu wani babban jami'i a kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya bayyana cewa samar da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasar saudiya da kuma hanci ƙasar isra'ila barazana ce kai tsaye ga ƙasar lebanon tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto sheikh nabil kawus mataimakin shugaban majalisar koli ta kungiyar yana faɗar haka a jiya litinin a wani taro a garin bin jibel na kudancin kasar lebanon Kawus ya kara da cewa kasar Isra'ila za ta yi amfani da kasar Saudiya don kusawa cikin kasashen da suke gwagwarmaya da ita, musamman kasashen syria Lebanon da kuma Falastinu da ta mamaye. Kafin haka dai ministan harkokin wajen kasar Isra'ila Yair Lapid ya bayyana a ranar talatin ga watan Mayan da ya gabata kan cewa tare da taimakon Amurka da kuma wasu kasashen Larabawa gwamnatinsa tana kokarin samar da hulɗar jakadanci mai ƙarfi tsakaninta da kasar Saudiya kuma ya ce yana fatan nan ba da dadewa ba wannan manufar za ta tabbata kafin haka dai hamci isra'ila tare da taimakon gwamnatin amurka ta samar da hulɗar jakadanci da kasashen larabawa waɗanda suka hada da haɗaɗɗen daular larabawa bahrain sudan da kuma morocco sannan dama ta daɗe tana da wannan hulɗar jakadanci da kasashen masar da sudan wata babbar kotu a ƙasar birtaniya ta goyi bayan hukuncin wata ƙaramar kotun ƙasar wacce ta ba wa gwamnatin ƙasar birtaniya damar mai da 'yan gudun hijira zuwa ƙasar rwanda kafin haka dai gwamnatin ƙasar birtaniya ta kula yarjejeniya da gwamnatin ƙasar rwanda kan cewa za ta mai da wasu 'yan gudun hijira zuwa ƙasar labarin ya kara da cewa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama sun yi allah dai da wannan shirin na gwamnatin ƙasar birtaniya suna kuma ganin cewa yin hakan ya saba dokokin ƙasa da ƙasa hukuma mai kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr a takaice ta yi allah wadai da wannan shirin kuma tana ganin hakan ba daidai ba ne kuma ya saba dokokin ƙasa da ƙasa 'yan gudun hijiran da sun tsallaka teku ne da ƙananan kwalekwale kule zuwa ƙasa ta birtaniya a cikin 'yan shekarun da suka gabata a cikin watan yuli mai zuwa ne dai ake sa ran babban kotun za ta yanke hukunci na ƙarshe dangane da wannan batun masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a daidai lokacin da saura sa'o'i 72 kacal wa'adin mika sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakansu ga hukumar zaɓe ta inec mai zaman kanta tare da najeriya yake karatowa 'yan takara a manya-manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu wato apc da kuma pdp suna neman wanda za su zama mataimakansu a cikin ƙurarren lokaci jaridar premium time ta nigeria ta bayyana cewa ahmad tinubu na jam'iyyar apc dai yana buƙatar zaben ɗan arewa kirista don samun ƙuri'un da yake fatan samu a zaben a arewacin ƙasar don kuma kaucewa matsalolin ɓangaranci da kuma addini da ake ta fama da su a ƙasar har ila yau atiku abubakar na jam'iyyar pdp yana buƙatar kirista kuma ɗan kudu don warware wannan matsalar dubban mutanen ƙasar sudan sun ci gaba da fitowa kan tituna a biranen ƙasar inda suka dage kan cewa dole ne gwamnatin sojojin ƙasar ta miƙa mulki ga fararen hula waɗanda za su gudanar da zaɓuka su kuma fitar da ƙasar daga matsalolin tattalin arziki da take fama da su kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa a jiya litinin ma dubban mutane ne suka fito kan titunan birnin khartoum babban birnin kasar da kuma wasu biranen kasar don neman sojojin su mika mulki ga fararen hula ba tare da bata lokaci ba kafin haka dai bayan juyin mulkin da aka yi wa shugaba bashir shekaru kimanin uku da suka gabata sojojin sun sake yin juyin mulki a cikin watan oktoban da ya gabata wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka na riƙon ƙwarai wacce suka kafa bayan juyin mulki na farko. masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga cikin taskarmu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za ku fara da sauraron shirin muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. a assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gani lawan ali game da na so ku bani dama ne tsokaci da wannan rana a ta demokuraɗiyya a fadin nigeria to muna fata dai matasan mu za su yi amfani da damarsu da lokacinsu da kuma kuri'insu a wajen zaɓen shugaba wanda zai ba su damar sharɓar roman demokuraɗiyya a daidai wannan rana da ake ci gaba da bikin ranar demokuraɗiyya ta ƙasa to ina muku fata alkhairi fatan kuma za a ɗau shawara ta na ku gani lawan ali gamadan angon na jihar alhaji adamu katsina wanda nake a nan cikin garin gamadan tewan unguwar ciro mu fatan za ku tashi lafiya hassan barka ina gaida ka kai da yan uwanka da abokanan aikinka baki ɗaya sai anjima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon Hausa BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran. To yau zan yi tsokaci ne dangane da abubuwan da suke faruwa tsakanin Jamhuriyar Musulunci da hukumar kula da makamin nukiliya ta duniya. to wannan hukuma dama ko mutum ya ki ko ya so kowa ya sani hukuma ce ta je kanayika karya ce ta farautar amerika da yahudawan isra'ila da miyagun kasashen turawa ko mutum ya ki ko ya so dolan dole wannan hukuma karya farauta ce ta wayannan mutane saboda haka matakin da jamhuriyar musulunci ta ɗauka na dakatar da yin ayyuka da wasu kamarori guda 27 na ita wannan hukuma da take sa ido dangane da shirin jamhuriyar musulunci na makamashin nukiliya wannan dakatarwar da jamhuriyar musulunci ta yi ya yi daidai don wannan shine abin da ya dace da irin wayannan kasashe masu girman kai wanda suke ganin duk duniya kowa bayansu ne kuma dole kai abin da suke so allah tabaraka wa ta'ala ya kara ɗaukaka jamhuriyar musulunci allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin azzalumai a duk inda suke a faɗin duniya mai magana ibrahim bashir allah biya hawa iju daga nan birnin ya yamai jamhuriyar jamhuriyar Nijar wassalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Radio BOS Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse ɗan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Bayan gaisuwa mai yawa tare da fatan alkhairi ga ma'aikatan Radio BOS Hausa da masu sauraron ku ga baki ɗaya inda suke a fadin duniya ga baki ɗaya muna isar da safifiyar gaisuwa mai yawa da fatan alkhairi da fatan Allah ya bamu dawamammen zaman lafiya lafiya a duniya baki daya mai sauraron kusanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamfore nijar a jihar doso Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon BOH muryar musulunci da farko ina ilahirin ma'aikatan ku fatan alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya musamman mai gabatar da wannan shirin Malam Hassan Barka. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi bayani dangance da wannan bikin shekara ashirin da uku kasa ta Najeriya ta yi na dawowa milkin demokaradiyya. To amma hakikanin gaskiya mu 'yan kasa ba mu gani a kasa ba duba da irin yadda idan aka ce demokaradiyya kamata yi ce ana bari kowa ya yi 'yancinsa to za ka cimma a ƙasa ta najeriya duk wanda ke da madafun iko za ka ga ya yi kira ga cewa kada a yi zaɓe idan ba ta gwamnati ba ko kuma a ce duk wani ma'aikacin gwamnati wanda ya yi zaɓen fatin adawa to za a dakata sai ga wannan aiki to wannan gaskiya ba demokaradiyya ta ba halin ka dama shine ke mai da kai a kujerar mulki ba wai cewa a yi ta jekana ya ba ko a nuna karfin iko allah ubangiji ya ba mu shugabanni na gari suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria To kar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOA ta Hausa dubun gaisuwa da fatan alkhairi da fatan kuna lafiya da fatan kuna lafiya. To a rana ta cika shekara 23 da Najeriya ta yi ga demokradiyya abinda za mu ce a nan dimokraɗiyya mu ba ta yi mana komai ba a mu na Afirka. Domokuraɗiyya ta kashe mana malumanmu da sarakanmu wanda suke sarakan musulunci. Manya-manyan malumanmu masu faɗan gaskiya domokuraɗiyya ta hallaka su. Wannan dimokraɗiyya ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyi na Three Masons. 'yan masoniya suna rusa duk abin da ba ƙungiyar su take yi ba ne ba suna hallaka ƙungiyoyi ne ko mun kankanta ƙungiyarsu da mu malama manyan malaman mu kamar su shak awal abanin zaria sun bayyana musu a sun faɗakar da mu Assalamu alaikum rahmatullah ma'aikatan BOH Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so a wannan karan ku bani dama zan yi tsokaci kan kokarin da gwamnati take yi na yi wa 'yan ƙasa bayani kan kayyade iyali ko zai kwana ɗaya zai kwana dubu yana yin bayani ba za mu gamsu ba Kuma ba ma goyon baya a koda yaushe kuma muna kira gare shi ya daina yin shishigi akan addinin musulunci ya yi abin da yake kansa na sabgewa al'umma su na yi musu hanya kawo abinci tsaro da sauransu ne na yi ba da ilimi shi ne ke kansa ba ya rika shishigi ba akan wani addini ko ce akan addini ma bai kamata ba shugaban kasa ya rika shishigi Allah sa kiran ya tafi inda ya dace mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen na na biyu hajji murya jamfuriya musulunci mai magana isu ne malatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ganin nan madattai da magaram to hakika muna tur da allah wadai da sace wasu matafiya da aka yi a jihar sokoto najeriya wanda sun fito daga wurin bikin ɗaurin aure ne hakika wanda abin tur da allah wadai ne kuma ya kamata gwamnatocin najeriya ku tashi ku ta ganin cewa siyasa ta kaɗe muku hankali tsaron ma ya ka kun kasa tsaro yadda ya kamata ya kamata a ce wannan siyasa mai mai zagaye kasance kun baza jama'an tsaro domin a yi abu cikin ƙoshin lahiya da fatan Allah ba mu zaman lahiya ƙasashen mu da na ƙasashen makwabta baki ina gode mai magana isu na maɗaɗɗe da maganar jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗaɗɗe da maganar biyu ku tashi lahiya. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Rodon BH magani ne na kwasan tarbar George Batisco. Ina so ne amfani da wannan dama. Mai godiya da jinjina ga sanatan mai wakiltar yau ta kudu wato sanata Ibrahim Ahmed Bomai a bisa kokari da ya da jajircewar sa, a matsayin shekara uku ya mana ayyuka tukuru aiki hanyoyi kwalbatoti magudanar ruwa da kuma tallafa al'umma a kudancin jihar Yobe mutanen da suka ci benefited a gwamnatinsa shi ma kansu bai sai tantancewan su ba daga ƙarshe muna masa fatan alheri muna masa addu'a da fata na musamman Allah ya taimake shi Allah ba shi nasara kan karagar mulki daga mai sauraron ku kwasan talabijin Tufatiskum daga kudancin jihar Yobe ku huta lafiya. To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma lokaci ne da abdullahi salihu katsina zai gabatar muku da shirin duniyarmu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadawar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi kan wasu daga cikin muhimman lamurra na ƙasa da kasa da suka shafi harkoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu a yau shirin namu da Allah zai mai da hankali ne dangane da zaman haɗin gwiwa wanda aka gudanar tsakanin iran da kuma najeriya wanda gudana a birnin tehran inda aka rataba hannu akan yarjejeniyoyi tsakanin najeriya ɗin da kuma jamhuriyar musulunci ta iran akan batutuwa daban-daban da suka shafi harkoki na siyasa kasuwanci da kuma batutuwa na cinikayya da sauran harkoki na tattalin arziki wannan shiri zai taɓo wasu daga cikin abubuwan da taron ya mayar da hankali a kansu kamar kuma a cikin shirin za a ji zantawar da muka yi da ministan harkokin wajen taron najeriya alhaji zubairu dada dangane da wannan taro da kuma abubuwan da ya rattaba hannu a kansu tare da jami'an gwamnatin kasar ta iran sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin tun a ranar talata bakwai ga watan yunin shekara ta 2022 ne dai aka bude taron haɗin gwiwa na bunƙasa harkokin tattalin arziki tsakanin irin da najeriya a babban ɗakin taruka na khalij fars a birnin tehran bude taron da ya samu halartar manyan jami'ai daga ɓangarorin biyu daga ma'aikatan harkokin wajen taron najeriya da iran da kuma sauran ɓangarori da ƙasashen biyu suke ƙoƙarin ganin cewa sun bunƙasa alaƙar su domin samun ci gaba ta dukkanin ɓangarori jakadan najeriya a kasar iran alhaji suleiman yakub santaraki shine ya jagoranci ga babbar tawagar jami'an najeriya wadda ta iso tehran tare da halartar buɗe taron haɗin gwiwa tsakanin iran da najeriya a ranar laraba tar ga watan yuni shekara ta 2022 an gudanar da babban taron wanda ya haɗa manyan jami'ai na bangaren biyu inda karamin ministan harkokin wajen najeriya alhaji zubairu da da ya jagoranci tawagar najeriya domin rataba hannu akan yarjini daban-daban minista harkokin kasuwanci na kasar iran sai reza fatimi amin ya bayyana cewa duk da kyakkyawar alaƙa ta tarihi da ke akwai a tsakanin iran da najeriya to amma ba ta kai yadda ya kamata ba matuƙa saboda haka ya ƙara cewa ƙasashen mambobi ne na ƙungiyoyi daban-daban waɗanda suke aiki tare a matsayi na ƙasa da ƙasa saboda haka ya zama wajibi su ƙara ƙarfafa alaƙa su a dukkanin ɓangarori domin cin muryar junansu ministan kasuwancin na iran ya kuma yi nuni da karfin tattalin arzikin iran da najeriya inda ce tattalin arzikin kasashen biyu yana iya kammala bangarorin guda biyu fatimi ya kara da cewa dole ne a samar da tasawira wadda za ta shafi haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin iran da najeriya ya ce a matsayina na mutumin da ke da alhakin farko na bunƙasa alaƙar kasuwanci tsakanin iran da najeriya ya zama wajibi a sauƙaƙe hanyoyi na ziyarar zirga-zirga ga 'yan kasuwa tsakanin iran da najeriya wanda ake yi ta hanyar kafa hanyoyin sufuri na jiragen sama kai tsaye a tsakanin najeriya da kuma iran in ji ministan kasuwancin na iran a nasa bangaren karamin ministan harkokin wajen najeriya alhaji zubairu dada a yadda yake bayani a wajen taron haɗin gwiwa karo na shida tsakanin iran da najeriya ya bayyana alaƙar da ke tsakanin iran da najeriya ɗin a matsayin alaƙa mai kyau ta tsawon lokaci yana mai cewa najeriya tana bayar da muhimmanci matuƙa ta fuskar faɗaɗa alaƙar ta da iran ya ce iran da najeriya sun raga sun sami kyakkyawan haɗin gwiwa a mataki na ƙasashen biyu da kuma na ƙasa da ƙasa najeriya na mai da hankali sosai akan alaƙatar jamhuriyar musulunci ta iran domin akwai kyakkyawan zarafi da ƙarfi idan aka yi amfani da su wanda za su iya biyan muradun ƙasashen biyu in ji ministan na najeriya ya ƙara cewa najeriya a shirye take domin aiwatar da abubuwan da aka cimmawa a tsakaninta da iran ba tare da bata lokaci ba minista dada ya ce duk da kyakkyawar alakar ke akwai a tsakanin kasashen biyu dangantakar tattalin arziki ta kasashen biyu bata gamsar ba shi ma'ana sa bangaren a lokacin da yake gabatar da jawabinsa a wajen taron jakadan tarayyar najeriya a kasar iran dan alhaji sulaimani yakubu santarake ya jaddada anayarsa ta ci gaba da yin aiki wanda ya sanya a gaba tukuru domin tabbatar da cewa an samu ci gaban da ya kamata a dukkanin bangarori ta fuskar alaka tsakanin iran da najeriya baya ga haka kuma ambasada alhaji suleiman santaraki ya sha alwashin ganin cewa an aiwatar da abubuwan da aka rattafa hannu akan su a yin wannan zama duba da yadda aka sha sanya hannu akan yarjejeniyoyi a lokutan baya tsakanin iran da najeriya amma ba tare da an aiwatar da su ba babban daraktan ma'aikatar yada al'adu ta iran muhammad mahdi imanipur tare da ministan harkokin wajen na najeriya sun rattafa hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna akan haɗin gwiwa na al'adu muhammad mahdi imani por da ministan harkokin wajen na najeriya zubair dada su ne dai suka sanya hannu akan yarjejeniyar a babban ɗakin taron baje kolin dindindin na ƙasa da ƙasa a birnin tehran a gefen taron kwamitin haɗin gwiwa na iran da najeriya karo na shida yarjejeniyar na da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu ta fuskar al'adu na ƙasashen biyu baya ga haka kuma an rataba hannu akan wasu yarjejeniyar tsakanin iran da najeriya a ɓangaren yawon buɗe ido man fetur noma wasanni da kasuwanci musayar gogewa a fannin fasahar kere-kere wasan kwaikwayo kaɗe-kaɗe fina-finai gine-gine bugun littafai zane-zane kafofin watsa labarai sadarwa da dai sauransu sauran ɓangaren kuma sun hada da haɗin gwiwa tsakanin ɗakunan karatu na iran da na najeriya da cibiyoyin ayyuka sauƙaƙe musayar gwaninta da adana bayanai na masana'antu bunƙasa harkokin ilimi da kwarewa a fagen fasahar zamani ta digital musayar gwanita a fagen fasahar 3d da kuma hotuna da kuma samar da na'ura mai kwakwalwa ta cgi tawagar ministan najeriya din dai ta gana da manyan jami'an kasar iran waɗanda suka hada da mataimakin farko na shugaban ƙasa muhammad muhubiri da sauran manyan jami'ai daga ɓangarori daban-daban na gwamnatin iran. to a ɗaya ɓangaren mun zanta da ministan harkokin wajen najeriya alhaji zubairu dada dangane da yadda shi wannan taro ya gudana da kuma mahimman abubuwan da aka iya cimmawa ga dai ƙarin hasken da ya mani a lokacin da nake zantawa da shi kamar da kai kanka ka gani abin na da yawa abin ya shafi harka na noma ya shafi harka na kimiyya harka na me ake ce mashi transportation Ah, sifiri da sauransu a ah, wannan yarjejeniyoyi da muka sa hannu sun zama kamar shimfiɗa ah, wayanda a kansu muke fata za mu yi gini ta yadda za a buɗe hanyar ko kuma kafa na ƙara cuɗanya tsakanin mutanen iran da al'ummar najeriya domin tun ba mai shakka babu muna da hulɗa na eh, diflomasiya tun ba yau ba kusan shekaru wurin ko 25 kenan da suka shige to amma ba wani abin kirki da aka tsinana to muna fata wannan karan banda eh, irin mu'amalan da muke na diplomadiya muka ga ya kamaci abin kuma ya wuci nan a kai a buɗa a buɗa jama'a dama su yi cuɗanya da juna ta yadda za a yi cinikayya domin ina jin jama'an najeriya mutanen najeriya da dama ba san ba san iran ba ba san irin abubuwan da ke nan ba to amma muka buɗa muka muka wannan yarjejeniyar muna fata za mu buɗa ah, hanya ta yadda jama'ar iran za su san najeriya 'yan najeriya za su san iran saboda samu a cuɗanya domin kowa ya amfana iran ta amfana najeriya ma ta amfana gaskiya ne to ranka dade kafin wannan lokaci dama akwai yarjinuyi daban-daban waɗanda aka rataba hannu akan su ba za mu taba zuwan shi kan shi mai girma shugaban kasa. a nan ƙasar da ya shekarun baya an rata ba hannu akan wasu yarjinuyi haka daban-daban eh, ya zuwa yanzu bisa ga wato wannan tafiya da kuka yi wani irin kallo ne za ku yi waɗannan yarjejeni zuwa wani mataki ne zuwa za a iya cewa an cimma aiwatar da wasu daga cikin su to in ka saurara muna maganan baiwa ba da lokaci ba irin wanda kawai za a sa hannu ba ne kawai a manta wannan karan muna mun bayo kanmu dan lokaci ta yadda muna fatan cewa nan da akalla wata uku mu fara wani abu mu fara ganin ana cuɗanya tsakanin 'yan kasuwan musamman 'yan kasuwan iran da 'yan kasuwan na najeriya <clears throat> muna fata cewa cikin wayannan shekaru watanni uku Ah, za mu fara gani a ƙara ah, ina jin bambancin kenan ah, tsakanin wancan yarjejonin da aka sa hannu a da da na yanzu domin ina jin kamar yadda kai kan ka lura ne suna nan ajiye kusan an kusa manta da su to wannan karan muka ce an dustin nasu ne ake cewa eh, wato an ɗauko su domin a aiwatar da su yauwa an ɗauko mm. su domin a ɗan ƙawata a ƙara mm. ƙawata su inda ke da ɗan gyara a yi gyara mm. saboda wannan kada mu ji daɗin aiwatar da wayannan yarjejoni da aka gaskiya ne to da ƙarshen ka daɗe wani kira ne hake da shi ga su ɓangaren 'yan kasuwa waɗanda watakila za su saka hannayen jari a iran ɗin bisa ga wannan yarjejoni da kuka cimma watakila saboda rashin masaniya dangane da hakikanin abin da yake faruwa to a halin yanzu dai kai kana cikin kasan nan kuma kana tare da jami'an kasan nan kuma da abubuwan nan da kai ne aka cimma yarjejeniyar wani kira hake da shi ga bangaren su 'yan kasuwa na najeriya to ga kiran da zan yi shine ga dama dai ta samu ina kira ga 'yan uwanmu 'yan najeriya a tashi a yi amfani da wannan dama ka san da kusan mun muna bacci kowa ya an dogara ga kudin mai to kudin man nan a hankali a hankali mun fara gane cewa kudin nan ba zai haifar mana diya mai ido ba ya kamaci mu tashi haikan Ah, mu yi amfani da dama irin wannan don mu ƙara kasuwanci mu ƙara bunƙasa ah, banda eh, dangantaka kawai har ma harka na kasuwanci tsakaninmu da wayannan ƙasashe ita kanta iran is just one of them akwai su da dama to muna kira ga 'yan uwanmu 'yan najeriya a tashi haikan a amfani da wannan dama iran suna sarrafa abubuwa da dama wanda muke bukata a najeriya saboda haka wannan dama ta samu ina kira ga 'yan najeriya mu tashi mai amfani da wannan dama domin ciye bukatunmu da kuma ci da kasar mu mai ake cewa economy tattalin arzikin kasar mu gaba insha Allah. to da wannan ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa ni abdullahi salihu usman katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya a halin yanzu kuma ga awal kunya dauke da shirinsa na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamu alaihi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mun saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion bh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kuma na sha jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan zaukace tare da mu nan cin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin naman yau za mu ci gaba ne da sauraron wani shiri da muka somo da malam musa adam ya nage daga garin jos ta ƙasar nigeria wani tsohon malamin makaranta yau malamin zai fara ne da bayanin yadda yake gabatar da bayanansa wato da nuna cewa ba fa dogon turanci yake yi ba malam kai muke saurare ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatahu ya masu sauraron mu birni da ƙauye insha Allahu yau za mu ci gaba ko kuma za mu tashi inda muka tsaya a karatun baya to muna dai cikin wannan maudu'i na tarbiyyar yara to a karatun baya mun jiya mun fara shigowa a istilahin musulunci irin hasken da ya bayar da irin hangen da ya bayar bayan mun gama bayani akan sifatil ama na dukkan sauran halittu matsayin ya'ya da amfaninsu da tarbiyyarsu so karatun da ya wuce mun fara shigo bayanin istilahin musulunci yadda ake tarbiyyar yara kuma mun faro tun daga tushen maganar neman aure a bi ƙa'idojin da musulunci shimfiɗa musamman wannan mazhaba ta alibaita alaihi salam wanda suke da direct linki zuwa ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ta hanyar imamai amince allah ya tabbata a gare su wannan karatun da muke yi ba muna yi shi a fayyace ba ne gaba ɗaya illa muna sa mutane a hanya kowa ya ci gaba da bahasi zai samu abubuwan ba karatu kalma da kalma ba ne eh, isharat ne muke nuni ga masu bincike duk yana nan a cikin littattafai in mun zo a kan abin da ya shafi wata addu'a ba sai mun karanta addu'a ba illa za mu ce to wuri kaza ya kamata ya addu'a to a karatun baya mun yi bayani cewa tun daga farkon farkon aure ƙa'idojin neman aure daga wannan gurin in aka bar hanya to za a samu damuwa kafin a haifi ɗan da za a yi mashi tarbiyya nan ma zai wahalar da tarbiyyan idan kuka bar foundation ɗin farko to a kan haka za mu ɗora a yau an yi bayani cewa lallai a nemi izini da sanin iyaye in za a fara tattaunawa na maganar soyayya kuma mun yi cewa eh, tsakanin miji da mace kowa yana da right kowa yana da yanci ya yi ƙwaƙwafi ya yi bincike ya ga abokiya ko abokin zamansa tun wanda zai taimake shi ko taimake ta tarbiyyar 'ya'ya da in allah ya bayar to akwai abubuwan lura masu yawan gaske to wannan ba a tsaya ga ma'auratan kawai ba tunda suna da iyaye da waliyai kaga su musamman in yara ne yan mata samari wasu su ba lallai ba ne suna da hangen nesa dole abin da babba ya hango yaro ba zai hango nan ma dole iyaye za su shigo a wannan karatun na fa maganar tarbiyya ne dole za mu dinga maganar abin da ya shafi aure saboda shine tushen da za a fundishin farko turkin farko da za a samar da ya har a kai ga maganar tarbiyyarsu in aka haife su sun fara hankali to idan ba a dasa su ba a samun fundishin mai kyau ba za su wahalar da mutane wajen tarbiyya ba za ku iya ba saboda kun bar hanya tun ranar saboda haka iyaye suna da rawan da za su yi su tabbata 'ya'yansu ba su nemo mugun iri ba sun kawo musu a gida kowane ɓangare ɓangaren eh, iyayen saurayi su sani ɓangaren ya su sa ido yaya za a yi to a wannan gurin fa muhimmin aiki ne ba na wasa ba masauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH a nan birnin tehran inda muke sauraron malam daga nigeria wanda zai ci gaba wanda zai tashi kan yadda za a kulla aure da fatan iyalai suna amfana saboda haka an zo reshe da cewa bayan su ma'auratan kowa ya san irin abin taka tsantsan da zai yi ya san ita ta san uwar ababen 'ya'yanta shi ma ya san uwar 'ya'yansa sannan baban su ko iyayensu su san irin jikokin da 'ya'yansa za su haifa su san wani iri za su nemo masu in suka nemo bara gurbin iri masu abubuwa lalatattu ko a duniyar ɗan adam ma kawai suka nemo marasa himma raggaye lalatattu wanda ba sa ciyarwa ko masu ɗabi'un kunya na ƙasƙanci ko ɓarayi ko 'yan damfara ko ƙasƙantattu dai a duniyar rayuwa ma gaba ɗaya to fa sun ci 'ya'yansu su ma ya kamata a ce sun ma 'ya'yan tarbiyyar da ba za su nemo irin waɗannan abubuwa ba za su je kawai maganar bodi su tsaya a kan bodi ba ƙiran jiki kawai kyalekyalen gangan jiki ya kai su ga su nemo mugun iri da za su yi nadama bayan kuma tafiya ta yi tafiya sun yi asarar lokaci da dukiya to wannan muhimmi ne to haka muna kan bayani dai tun daga neman aure a bi ƙa'idoji wa za a auro wa za ki auro wa za ka auro a bi ƙa'idojin neman auren da izinin da sani to mun wuce wannan zango an a ƙaddara an nema an samu wajen ɗaura auren a bi ƙa'idojin auren a yi addu'o'i a zo to yanzu ga munan mun shiga zango na an bi ƙa'idojin da Allah ta'ala ya shimfiɗa manzon mu ya sharhanta man sallallahu alaihi wa sallam an zo an ɗaura aure ga mun shiga wato muna cikin hoto ga shi nan a cikin ɗakin aure ka zo ranar farko kunan ma akwai abubuwa masu yawan gaske ya na a wannan zaman da za a yi a gidan aure a ɗakin aure to abi takatsantsan in ba a yi hankali ba to nan ma za a samu matsala har shaidan ya shigo ku haɗa 'ya'ya da shaidan dole kada dole ku yi ƙoƙari ku san addu'o'in da ya kamata a yi a yi addu'a a yi nafila kafin a fara wato mu'amalar aure na kan gado na muhimmi ne sosai don in aka bar wannan gurin ya zama babu addu'a ba nafila ba ilimin addini ba sanin komai banda sha'awar sai sha'awa ita kadai to kila ku haɗu da shaidan ku haifi su yara marasa lafiya masu jinnu marasa hankali marasa lafiyan kwakwalwa da ɗabi'a to tun a wannan ranar foundation na 'ya'ya tarbiyyansu tun daga wajen kunci to a ƙaddara an bi nan ƙa'idojin an samu ciki to nan wannan zango na samun ciki babban al'amari ne mai faɗin gaske da ya kamata ma'aurata musamman matasa su lura zaman da za a yi na wata tara na tarbiyyan ya'ya tarbiyyan ciki akwai abin da kowane ne su akwai rawan da zai taka a yi ƙoƙari a tabbata an yi zamantakewa mai kyau mu mai girma suratul rum aya ta 21 bismillahir rahmanir rahim ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wannan babbar aya ce ba ta wasa ba bayanin da yake kanta ba ƙaramin al'amari ba ne idan aka tsaya aka bi abinda wannan aya ta bayyana idan aka saba mata kuma tabbas ko shakka babu za a haɗu da damuwa sosai sosai sosai ba na wasa ba assalamu alaikum to masu rauni ga shi dai malam ya fara bude sabon kundi kan tarbiyya to amma lokaci ya fara mu daga karshe muna yi wa malam musa adam ya nage daga jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da kuma lokacin da ya ba duk da dimmin ayyukan da ke gabansa a yammakon rediyon BOH da ke nan binin tehran ta kasar iran ni awal kunyar na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yanzu kuma lokaci ne da abdullahi salihu katsina zai gabatar muku da shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka, barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka yau. shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a nahiyar afirka ko kuma su batutuwa da suke da alaka da kasashen nahiyar a yau shirin namu da yadar allah zai dubi ne akan halin da ake ciki ta fuskar siyasa a najeriya musamman ma batun zaben fitar da gwani na jam'iyyar apc da kuma nasarar da bola ahmad tinubu samu na lashe zaben inda ya samu tikitin yi wa jam'iyyar apc mai mulki a najeriya takarar shugabancin kasa a zaben shekara ta 2023 wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. da alama dai nasarar da tsohon gwamnan jihar lagos bola ahmad tinubu samu a zaben fitar da gwani na shugaban kasa na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta sa shahararsa ta kara fitowa a fili musamman ma ganin wasu daga cikin irin mutanen da ya kara da su da kuma irin karfin da suke da shi da matsayi a cikin jam'iyyar da kuma yadda waɗansu su suke rike da manyan mukamai na gwamnati amma kuma ya kayar da su a zaben fitar da guni na jam'iyyar duk da cewa dai nasarar bata zo wa wasu 'yan najeriya da mamaki ba amma wasu 'yan najeriya kuma sun yi tsammanin cewa zai sha kayi ne musamman ma ganin yadda ake zargin wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar ba sa goyon bayansa inda hakan ya fito a fili a sanarwar da shugaban jam'iyyar ta apc abdullahi adamu ya bayar jim kaɗan bayan wata ganawa da yi da shugaba buhari inda ce sun yanke shawara akan cewa ɗan takararsu wanda za su zaɓa na maslaha shine shugaban majalisar dattawa sanata ahmad lawan wannan sanarwa dai da shugaban jam'iyyar ta apc ya bayar ta tare da kura matuƙa inda gwamnonin arewacin najeriya suka ce ba su da hakan ba sannan kuma suna son a ba da takarar ne ga kudancin najeriya wani batu dai ya jawo cece kuce a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta apc a wannan lokaci inda shugaban jam'iyyar ta apc a lokacin ya fatattaki 'yan jarida da suka yi dandazo a ofishin jam'iyyar da ke birnin abuja wani lamarin dai ya sanya sabanin da ke tsakanin manyan kusoshin jam'iyyar apc din ya kara fitowa a fili to amma gudanar da zaben fitar da gwani da aka yi ya raba gardama kan dukkanin cece kuce da aka yi ta yi inda tinubu ya kayar da kowa a wurin an daɗe dai ana ta damawa da tinubu a fagen siyasa da mulki da kuma ya shahara a ƙasar yarabawa har ma aka ba shi sarautar asuwaju za a iya cewa tinubu ya soma shahara ne a siyasa lokacin da ya bayar da gudunmuwarsa wajen kafa jam'iyyar sdp Bayanan kuma aka zaɓe shi a matsayin sanata mai wakiltar yammacin jihar lagos a shekara ta 1992 a majalisar dattawan najeriya bola ahmad tinubu ya samu nasarar zama shugaban kwamitin da ke kula da bankuna kuɗi da kuma kasafin majalisar dattawa wanda babban kwamiti ne a cikin manyan kwamitoci na majalisar dattawan baya ga kuma bola ahmad tinubu babban mai faɗa a jini a jam'iyyar apc kuma taka muhimmin rawa wajen nasarar da ta samu a zabukan shekara ta 2015 da kuma zaben shekara ta 2019 kana kuma ya samu damar kafa yaransa na siyasa da dama a wurare daban-daban a cikin gwamnati waɗanda su ma yanzu sun samu ƙarfin faɗa a ji a cikin wannan jam'iyya wani abu da ake ganin ya taimaka masa matuƙa wajen lashe zaben fitar da gwani ɗin da aka yi a cikin sauƙi. sai dai duk da waɗannan damammaki da mutumin da ake kira da jagoran apc yake da su wasu masana harkokin siyasa suna ganin cewa akwai wasu manyan kalubale waɗanda ka iya masa tarnaki wajen cikar burinsa wanda ya shafe tsawon rayuwarsa yana fatan cikarsa kamar da kuma ya bayyana da bakinsa a lokuta daban-daban wasu daga cikin masana siyasa a najeriya ɗin suna ganin cewa babban kalubale wanda tinubu zai iya fuskanta bayan samun nasarar lashe zaben fitar da gwani na jam'iyyar apc domin takarar shugabancin kasa a zaben shekara ta 2023 shine na rashin lafiya a shekarar ta gabata tinubu ya kwashe watanni yana jinya a birnin london na kasar birtaniya wanda ya sa mutane suka fara jefa alamar tambaya akan cewa koya lamarin zai kasance dangane da batun lafiyarsa domin kuwa tun a wancan lokacin ne aka fara raɗe cewa zai tsaya takarar shugabancin najeriya duk da cewa dai ya sha nanata cewa yana da kuzarin da zai iya shugabancin najeriya ko magoya bayansa sun ce mahasada ne kawai suke danganta batun lafiya da shi masu wannan ra'ayi na cewa tinubu ba shi da isasshen lafiyar da zai iya yin shugabanci sun yi imanin cewa idan abu so kasashe ne kuda an neme shi ma da ya tsaya takarar shugabancin kasa ba zai amince da hakan ba domin lafiya tana da matukar muhimmanci wajen jagorancin kowace ƙasa ta duniya wanda kuma ko shakka babu a halin da ake ciki mutane da dama suna ganin cewa samun mutum mai kuzari shugabanci najeriya shine babban abin da ake bukata a halin yanzu domin kowa an yi wasu shugabanni a baya a najeriya waɗanda suka yi fama da rashin lafiya kuma an ga yadda hakan ya kawo tsaiko harkar gudanar da ayyukan gwamnati da kuma shugabanci a ƙasar inda kuma masanan suke ganin cewa idan aka sake maimaita irin abin da ya faru a baya to hakan zai zama babban kure ne wasu suna ganin cewa sai mutum wanda yake da wani tsari a ƙasa na siyasa sannan kuma ya kafu a siyasance sannan ne zai iya zama shugaban ƙasa wani babban ƙalubale wanda shi ma ka iya kawo wa tinubu cikas duk da cewa ya samu tikitin yi wa jam'iyyar apc takara a zaben shekara ta 2023 shine zargin da wasu 'yan najeriya suke yi na rashin cika alkawalan da jam'iyyar apc mai mulki ta yi bayan nasarar da ta samu tun daga shekara ta 2015 jam'iyyar apc da ta yi wa 'yan najeriya alkawala da dama musamman ma dakile matsalar tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma farfado da tattalin arzikin najeriya sai dai wasu na da ra'ayin cewa babu wani daga cikin waɗannan alƙawulan wanda jam'iyyar ta cika wasu daga cikin masana akan batutuwa na siyasa suna cewa an samu matsaloli da dama yawancin abubuwan da jam'iyyar apc ta yi alƙawalla za ta yi ba ta yi ba ga talauci ga tsadar kayayyakin masurufi da kuma rashin aikin yi a tsakanin al'umma musamman ma dai matasa kuma shi tinubu yana daga cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki wajen tallafawa jam'iyyar apc har ta kai ga samun mulkin najeriya don haka yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ɗorawa alhakin gazawar jam'iyyar a wannan lokaci baya ga wannan kuma wani abu wanda wasu masanan suke yin tsokaci a kansa shine bola ahmad tinubu mutum ne wanda ake da rudani a kan shi wane ne akwai baba a kan daga inda ya fito ɗan wace jiha ne shi shin shekarunsa nawa kai hatta ma iyalansa da takardun karatun da ya yi da kuma sai sahihancinsu da inda ya yi karatuttukan da kuma hanyar da ya bi ya tara makudan kudade da yake da su masu irin wannan mahanga dai suna ganin cewa waɗannan tambayoyi ne masu matuƙar mahimmanci waɗanda har yanzu bola ahmad tinubu yake zille masu kuma matsawar jama'a ba su samu amsa a kansu ba to lallai zai iya fuskantar ƙalubale a kansu domin kuwa sauran bangarori na jam'iyyun adawa za su bayar da muhimmanci matuƙa akan waɗannan batutuwa dangane da bola ahmad tinubu jihar kano wadda take arewa maso yammacin najeriya ta fi yawan ƙuri'u a lokacin gudanar da kowane irin zaɓe a najeriya don haka tana da matuƙar tasiri wajen samun nasarar kowane ɗan takara shi yasa masu neman zama shugaban ƙasa a najeriya ɗin suke ƙwallafa ransu akan jihar kano don ganin sun samu ƙuri'u na wannan jiha ko da yake wasu suna ganin cewa bola ahmad tinubu ya fara yada manufofinsa na siyasa a jihar kano amma kuma wasu suna ganin cewa yana da babbar matsala a jihar kano din saboda mutane suna kallonsa a matsayin wanda ya taimaka wajen abin da ake zargi na murda zaben jihar ta kano a shekara ta 2019 yawancin waɗanda suke yin irin wannan zargi a jihar kano dai na magudi da kuma murda zaben shekara ta 2019 tinubu na daga cikin wanda suke ɗorawa laifi kamar yadda kuma wasu daga cikin masu faɗa a ji a jihar ta kano da kuma 'yan kwankwasiya za su yaƙi nasararsa a takarar jam'iyyar apc a zaben shekara ta 2023 duk da cewa dai gwamnan jihar kano abdullahi ganduji yana daga cikin nasahun gaba wajen goyon bayan ahmad tinubu kamar yadda ganduji bai ɓoye hakan ga kowa ba to amma ba dole ne hakan ya iya gamsar da dukkanin 'ya'yan jam'iyyar apc waɗanda suke cikin jihar kano ba. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shayar mu dole anan zamu ja da zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ganin muna da sauran lokaci ga tahir amin ɗauke da tushen wasu daga cikin muhimman labarun duniya ministocin sadarwa na kasashen iran da venezuela sun amince su yi musayar fasahar sadarwa ta it a tsakanin su bayan ganawa da suka yi a jiya litinin a birnin tehran kamfanin dillacin labaran it na kasar iran ya ce ministan sadarwa na kasar iran wato isa zarepul da takwaransa na kasar venezuela freddy afred nazare sun amince da su faɗaɗa fasahar sadawa ta it a tsakaninsu a wata tattauna da suka gudanar a nan birnin tehran ministan harkokin sadarwa na ƙasar venezuela ya ce ya yi mamakin yadda ƙasar iran ta sami ci gaba mai yawa a wannan fanni a cikin shekaru kimanin arba'in da suka gabata ya kuma ƙara da cewa gwamnatinsa za ta yi amfani da fasahar da iran ta samu a wannan bangaren don kawo ci gaba na sadarwa a ƙasar venezuela tun ranar juma'a da ta gabata ce da shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya kawo ziyara aiki na kwanaki biyu zuwa nan birnin tehran inda aka rataba hannu kan yarjeniyoyi fiye da ashirin tsakanin ƙasashen biyu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan zango a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu ni madugun shirin sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya